alaikum barka da isuwa cikin wannan tasha ta mai albarka abubakar man tv ka ku manta da muna subscribe da like da comment na cikin rahotanni abinda ku gamsu za ku neman mu ta hanyar comment na tambayoyin rayuwarku a jiya a cikin kasar nijar an samu 'yan ta'adda sun shigo cikin yankin tilabiri inda sun ka shigo da manyan makamai kuma bisa masunuka inda sun ka shiga cikin ƙauyuka sun ka halwi kan mai uwa da wabi inda sun samu halakar. al'ummar gari mutum ashirin da jikata sauran al'umma yan ta'adda sun yi tura cikin kasar mali ne suna ɗauke da magan makamai da suke ta halbe-halbe kan mai uwa da da sun samu sa shigo cikin wannan yanki ba tare da sun yi kankaro da sojoji ba shine yasa sun samu damar yin wannan aika-aika sai kuma matsalaka a kasar mali inda sojojin fama kiran sojoji masu na majalisar ɗinkin duniya masu wanzam da zaman lafiya a yankin mali inda suke ta kai kukansu na da yawan mm, haduwa da nakiyoyin da 'yan ta'adda ke haffaka musu ta cikin daji inda suke ta taka su da motoci inda ajiya ma sun samu motar ta taka nakiya inda ta kai kimanin kashe mutum goma ba saura sun yi samu mummunan rauni to sojojin majalisar ɗinkin duniya suna fama da wannan nakiyoyi da ke 'yanta da ke ta ta ɓangarori daban-daban na hanyar ta cikin yankin kidal da kuma kewayen wannan yanki ta kidal in inda suke ta dasa maye-maye makamai da nakiyoyi a cikin ƙasa inda sojojin wanzam da zaman lafiya suke ta taka suna ta halaka to suna fama da wannan abu suna neman da masalisa ɗinkin duniya ta taimaka musu da kan aiki na musamman na tuno waɗannan nakiyoyi da kuma hango tun da nesa ba sai sun taka su ba ko kuma sai sun girshe su ba yan wannan gida kan kumanta da muna subscribe da like kuma da kuma na jin ra'ayoyinku sai kuma a yankin agaras na jamhuriyar niger inda ake ta samun mahalba da wasu 'yan uwa marasa kishin ƙasa wanda ke ta kai kai kawo a cikin wannan daji na sahara inda suke ta halaka barewu wanda a cikin nafiyar afirka ko mu ce afirka ta yamma babu wannan irin barewu wanda ke ji nijar ke ce masu mina a takaice da sunan ma ƙungiyar kwallon kafa kasar nijar sunan ta mina to ita ta barewa cikin sahara ne yake samu ta to an samu muyagun mutane da ke ta yawon farauta ta cikin wannan daji na agaras na cikin sahara da sauran maye manyan tsuntsayen da ke rayuwa a cikin sahara da suke zuwa suna da su a nakashi da ba ta da wasu kuɗi masu wanda sun ka taka kara sun karya ba ta hukumomin jamhuriyar niger suna kira ga al'umma mahorauta su dinga tsakatsatsan kuma su daina kashe waɗannan barewu da kama su da kuma sauransu da a takaicin takaici a shekaran jiya ne ƙungiyar mai zaman katar da ke cikin wannan yanki ta samu ceto waɗannan barewu da da maye-maye tsuntsaye ga hannu wasu maharauta da ke su zuwa wasu ƙasashe da saida su kuma ga wasu mutane sai kuma kuma a jamhuriyar har wayo muna a jamhuriyar nijar a yankin zandar inda ajiyajiya ministan lafiya na ƙasa ya kai ziyara a wannan yanki na da magara inda ake fama da cutar coronavirus da ke ta ci gaba da yaduwa kamar wutar daji a halin yanzu a yankin zandar ana ana dauke da mutum satin da ke dauke da wannan cutar coronavirus ministan lafiyan daidaiton ya samu tarbo ga hukumin yankin zandar inda sai da an kai musu duka gwarin jini da kuma wasu gwaje-gwaje wanda za a ganowa in ba su dauke da cutar coronavirus su ma makuntan kafin a kai wurin ziyarar da kuma jan kuni da kuma gargadi da kawo wasu kungiyoyi masu zaman kasu na musamman wanda za su wayar da al'ummar wannan yanki da da wannan annoba yadda take yaduwa kuma wata daji a jama mutanen birane da karkara hankula ga ga aibunta ga yadda a ɗauki matakan kariya ga yadda kuma daidai a nisanci wanda an ka ga yana da alamominta kuma ga hukumomi ga dokokin da an ka kafa na yarraba lambobi da kuma ima mutane kira da sun ga wasu alamomi da ke bayyana ga jikin 'yan adam to su gangara da likita da ke mafi kusa gare su a bincika in ba su ɗauki wannan cuta da an killace su zai ya ba su magunguna na musamman yan uwa muna muku fata alkhairi ko muna gaira kowa da kwarke cikin wannan tasha ta mutu abubakar mam tv ka kumanta da subscribe da like da kuma yi muna kwamenta ta yi muna tamboyi akan wannan rahotanni sai kuma waɗannan fotuna kuke gani sai ana ci gaba da rarraba wannan gudunmawa da alhaji sani atiya wannan dan majalisa da ke jihar maradi da ke rarraba ne da sai da zai raba gudan ƙasa gudan faɗin ƙasar nijar to ana ci gaba da rarraba su jihohi yankuna yankuna ƙauyuka duk inda makarantu suke ya ci aka wannan alkur'anai da a ci gaba da yin ƙasa addu'o'i kuma da a ci gaba da karatun alkur'ani mai girma a cikin ƙasa ah, makarantu a ƙara inganta su ya ce insha allahu zai ɗauki ƙwaƙwaran mataki na inganta duka makarantu da ke cikin jahoran nijar baki ɗaya birni da ƙauye kuma yana ci gaba da bara na tallafi na kuɗaɗe da taimaka ma 'yan kasuwa da kuma bayar tallafi da wajen gine-ginen makarantu da masallata ya faɗin ƙasar nijar baki ɗaya jama'a assalamu alaikum bakin wa rahotanni da suke shigo hannunmu a wannan yau sai kuma zuwa gobe in mun kawo muku sabbin rahotannin da mun ka samu sun kashe hannu a halin yanzu muna cike bincike bincike na samu kwakwaran labaru ingantattu kuma na gaskiya muna muku fata alkai haga wasu